لا هذا لا ينقضه هذا لا ينقضه ولو ما لا شيء إذا كان كذلك الشيطان يصر لك حتى تستدرك الليل ما نمت لأن الشيطان تعرف حتى يجد مكان الذي يسئبك ويتعبك أخيرا تترك الإسلام لأجل تعبه تقول هذا أمر لا يمكن ولو خرج ألا ترى الوضوء الذي آه، الإنسان يتوضأ ولو جامع امرأته ويتوضأ يجد هذا ولو لم يكتفي هذا وضوء للنوم لا يصلى به ولا تقوم من النوم أن تصلي به لابد من التجديد هذا وضوء خاص للنوم فقط الله يوفقنا وقال بعض الصحابة ولدك فهبي ينا سوى إن معكم من لا يفارقكم فاتهيوا منكم للي آه، كنا da من لا يفارقكم معكم إن من لا يفارقكم معكم wanda ba sa rabuwa da ku na tare da ku fata hayo min hanku ji kunya su ba sa rabuwa da ku wa na alaikun da an sazu ta yi ba sa rabuwa da ku ba sa bacci ba sa shagala ba wani abu da za ka ka ba su haushe ka su baka su ba ina suna nan zaune kawai duk abin da za ka suna rubutu kai kai ko kaga mun farawo mutum yayin da yake fata mana ya shiga matsala yayin da za ka ɗauko maganan wane ka bage shi malam wane ka ba ka bage a yi ko dai mala'ikuna suna jinka sun san malam wane kafin ku dole kai maka irin wani kallo muna ganin ka mai hankali ake kai dabba ce abun nan da Allah ya hana ka ka ce naman dan uwan ka shi kake yi kuma kana ustazu amma kai ko bi'al ustazu anta ba da sai oktob sai rubuta maka kana fita kana ba tsayawa kai bawan Allah dai sai an je lahira a tsinci mutum fitimo irin wa'annan abu bayan ka duba ka ga wannan abu kai wannan ya fi karfi na iya zan yi ne ce ko in kimsan tafi daji ne da ka zama rago ka kauna inda aka ajiye ka bakin aiki ba dama ka gudu kuma duk da ka aikata bawan fa kenan ba fa kenan inna man la yufarikukum yufariqukum ma'akum fastahayu minhum lokacin da mutum zai tara da iyali sukan dauke kai sukan dauke kai ba kaurin wa akrimuhum ku karrama su ku karrama bakin ku wala al'amu babu wanda ifi rashin mutunci min malla ya sahi min al alkarimi al'azimi wanda bai jin kunyan karimi al'azimi Allah kenan al'azimi al'azimi wala yajilluhu bai girmama shi wala yuwaqqirhu Allah la ya kwa alaihi shai yi ta kallo kai Allah ka ba mu sanin Allah wallahi abubuwan da ake yake auko mutum akwai nau'in sanin Allah ba da ma mantuwan ma da ya rage ta in ma bai gasta gaba ɗaya ba ko yanzu aka taimaka maka an cika a ce maka masallaci da jami'ai ga wa'annan daga abuja ga wa'annan daga spain ga wa'annan daga majalisar ɗinkin duniya ga wa'annan daga kafa duk ta riga ai kana magana kana takaban kanta duk maganan da kake kana ta ba kada a faɗo an adan ne wannan da Allah akwai wanda yake wannan akwai wannan binciken da za a yi ma da tage da za a yi maka yaninka wannan na duniya dole ka daina jin tsoron nan ka ji tsoron Allah kullu shay'in bi yadihi wa qad nabbaha subhanahu la hadha al-ma'na bi qawlihi Wa inna عليكم لحافظين kiraman katibin. wato masu mutunci masu rubuta ba saba alkawari ba su datsawa ba su dagewa ba su san na gida ba ya lamuna mata tafa'alun suna sane da duk abin da ku yi aikatawa haya sabakin bakin ɗan jalingo ita malam mumbuni wallahi mumbuni mumbuni malam umar ba mumbuni yanzu komai na wa an rubuta kai komai na ka an rubuta yanzu Allah ya san abin da nake aikata sai wallahi Allah ya san sai ne na shiga uku kuma yanzu dole sai na je inda yake sai ka je ta wani wuri da mutum zai je sai yi ne yadda bai koma ga Allah ba to babu yadda ba a sai kasar da wannan allah ai an ku shiga inda aka shiga ai hayu min ha'ula'i alhafizina ku ji kunya daga waɗannan masu tsaron nan kirani wa akrimuhum wa ajilluhum ku karra su ku jallala su ma tattahayuna so ga abin da kuke kunnata daga gare shi an kuma alaihi man huwa mithlukum wal mala'ikatu tata'azza mimma yata'azza minhu bani adama mala'iku na cutuwa daga abun da ɗan adam ke cutuwa da shi wannan kamar misalin a ce irin wuraren mu yankin mu nan a ce maka babanka na zaune cikin abokansa sun kari ko hannun wata yarinya ko wuce ko ai kuna zuwa kan titin in dai ka san da so za ka ce mu zagaye me ya faru ce babanmu ne ko da za su yi maka dan koyi to ke mun da wannan ƙauyacin zai ke sauki yake mai sauki a rayuwarsa to ya za ka yi gaban Allah kuma kake ba babanka wani ba wannan Allah ne mala'ikun nan suna da abun da aka kemarwoyi akwai kyamara ta Allah musamman ya aje ta banda ta mala'iku tun da kasan nan kyamara ce wunin nan kyamara ce daren kan kyamara ne duk abun da ake tana wa Allah bayanai ya faɗa mana ne kawai yadda za mu nutsu to akwai masu special da aka aje mala'iku suna ɗaukan kuma wannan abu ya isa ga yadda mun mala'iku mala'iku yadda ta inda ran da duk ka zame kai sabo hankalin kai tashi yanzu ko saba muka mutu akwai mai bugar da jisa shi mai yi shi ba za mu ne ba ce yi kon Allah me kai to me ba kai ba A duk sakon na duniya ga wanda ba kai ba kaga daga nan kila sai mu yi tafaki وإذا كان ابن آدم يتعظى ممن يفجر إذا أن أدن ناشو دقوان دقيقة فاجرتي فاجرتي سوصي ويأتي بين يديه ai kaga mutumin kirki bai iya zuwa ya je gidan karuwa ya zauna ba zai ba duk wanda ka gaishe gidan karuwa ya zauna to tabbat in yi ne kuma a gidan kallo yanzu zai liman ne ko wane ne ko kuma attajiri ne mutum shi ya je gidan kallon zauna shi ma ya dinga kallon da kai kai kai kai kaza kaza a kirkire dariya da shi wani ba kallon ike talwai yana kallon wannan mutum ne ya kawo shaka ko a ashe dama shi ma haka yake mu a bi a mutum wuri zauna yadda haka zai ina ai ba zai iya ba in ko je ya zauna a wannan wurin to kusan sai an yi kamar a tashe shi anguwan dan dai yana liman yazo zai sake liman shi a ran nan wani zai ce a ni dai in ba da ku cire shi ba ni dai ba zan sallah a bayan shi ba kani da Allah na canza masallaci da dai wa in kana ya amalu misal amalihi ko da yana aikata irin abin da yake wa fa mazannu mu'izatuka bi bi adal malaikatil kiramil katibi wallahu al-musta'an yakfina